الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سيد الوفي الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا أذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عزيزا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘Yan uwan musulmi barkan da saduwa a cikin wannan yammaci na goma ga wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da daya ga watan hudu miladiya annabi isa alaihi salam shekara 2023 yau ma ga shi cikin hukuncin Allah Allah ya dawo da cikin wannan masallaci na Abu Huraira da yake nan Wufizun Sabin a cikin garin Abuja da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma duka hanyar magabata wanda idan ba a manta ba a cikin suratul hari jiya mun karanta aya ta gudu ko mun karanta ta biyar ko na wanda insha Allah ta'ala yau aya ta biyar za mu dan saki haska ta yin sufi mu ci amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wanda yake cewa malam ni ne a cikin watan Ramadan ina jira da matata da rana har na ji na jiki amma ba mai kauri ba to malam yaya azumi na sai ka faɗi gaskiya da matarka ko kuma da wata idan da matarka ne ko ba matarka ba duka hukuncin da yi in har ba mani ba ne ya fita to wani ba komai amma fitar mani to ba azumi sai an rama shi amma a wabu da ɗaya na fata mana fahimta amma in ba zai ne da sauran su kuka wani babu ko in ji malamai ba za a duk da akwai wanda suke ganin cewa in har ba zai ma ya fita su dole ba sai ka ka rama amma dai ba ita ce magana mafi inganci ba Wani yake cewa assalamu alaikum malam ne hukuncin mai yin makilin bayan tsohon ko kafin shan ruwa in har a cikin rana da rana kawai da zai tsawo makilin domin wanda ya yi kafin bayan sahur da kafin a sha ruwa ya yi kawai kamar karfe karfe sha biyu rana duka hukunci da yin to me matsayin wannan yin brush da makilin da tsakiyar rana bai halatta ba in ji wannan su malamai duka wannan su malamai su ce la ba a babu laifi kamar muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah yake cewa babu laifi mutum ya yayi brush amma shi ma kirin illa lahu nufuzan qawiyya yana da wani irin abubuwa masu karfi da duk inda kai da ka rike da cewa za ka rike da sai ka ji karfin makilin nan abu gobar haka ne ya ce to rashin yi shi ya fi amma idan har mutum ya tabbatar makogwaran shi wata kila yana da wani gate جزي سنة كذا ولا عندي وجي تو والله أعلم الله سبحانه وتعالى جعل كمنا ما لم يتبنى يتبير من دمك وانا رجيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه من إن طلقهن أن يبدله صالحات مؤمنات قانتات جائبات عابدات سائحات سائحات سيدات وأبكارا سبب نزول الكتاب والنهاية عجيب يا تبركة الشمس sai bukari dari hudu da biyu hadisin ya kara tabbata dubu hudu da dari hudu da tamanin da uku haka hadisin ya tabbata cikin sai muslim dubu ɗaya da dari hudu da saba'in da tara sunan na abi sunan na ibn na ibn maja hadisi na dubu biyu da dari biyu da hamsin da tara sunan na addarimi hadisi na dubu daya da tara haka hadisin ya tabbata a cikin musa da imam ahmad bin hanbal hadisi na dari da hamsin da bakwai da dari biyu da hamsin da hadisi na dari biyu da sittin zan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya ruwaito yake cewa wa faqtu rabbi fi salatin inji Umar yake cewa na dace da ubangiji na a waje guda ni ne da kaina inji Umar na zo na ce لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى ina ma a ce ka ɗauki wajen makamin ibrahim wanda ke cikin haramin maka karɓe shi wajen sallah kawai ina faɗan haka sai ga alƙur'ani daga sama Allah ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Allah ya ce ku rigi maqami ibrahim ya kasance wajen sallah shi ya sanya duk mutumin zai yi umara ko ka ɗakin Allah ka'aba za ka yi dawaki idan ka gama za ka yi sallah bayan maqami ibrahim ko to sayyidina umar shi ya fara faɗa wa manzon Allah haka Allah ya da aya ya tabbatar da haka sai kuma na biyu yake cewa lau amarta aka. ina ma a ce ka ba matanka umarni an jibna su dinga katange kansu saboda me yukallimu wannan bazu wal mutumin kirki da mutumin banza kowa zuwa yake yi yana magana da su nan da take Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata aya يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن magana a kan آية a kan magana أكم مكان الحجاب كده sai na umar shi ne sanadi sannan sai na uku yake cewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ijtama'na ala al-ghayra ko ala al-ghayra sun hada kai kishi wannan ta ce ai sai manzan Allah ya kara mata kudin ce bari wannan ta ce kaza sai Allah subhanahu wataala sai fa inna umar da bakin shi yake cewa asawahu in sallaka kunna me yiwa ne ubangiji sa idan ya ga dama shi manzon Allah ya sake ku an yi bidi da ku azwajan khairan min kunna ya musanya mai wadansu matan da suka yi ku alheri muslimatin musulmai mu'minatin masu imani har zuwa ƙarshen haka wane ne ya faɗi wannan kalma a tsabar su sai ibn umar sai Allah ya tabbatar da maganar shi sai kuma Allah ya ƙara saukar da alƙur'ani da lafazin da sai ibn umar ya faɗa ina ba ta mana fahimta wannan asarar buhu nan malamai suka ce ijazun bil hafi in ji a ilimin balaga wato takaitawa ne aka yi da share wani abu asalin zancen asa an yi kwallika kunna ina fata mana fahimta asa an yi kwallika kunna an yi bujilahu bi azwajin khairun min kunna haka asalin aya mai yiwuwa ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sai ya sake ku sai mahalicin shi ya sanya mai wajen matan da suka biyu ne ina fatan muna fahimta shine Allah subhanahu ta'ala ya ce asa rabbuhu in sallaba kunna me yuwa ne idan ubangiji da ya ga dama an yi sallaba kunna manzon Allah ya sake ku ashe kuma wannan saki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tunanin zai yi shi manzo Allah baya yin komai sai da umarnin Allah kuma bai saki matan ba shi ya sanya Allah ke asa rabbu in sallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna ko an yubdilahu a qira'ata yaqub ya musanya waɗansu matan da suka fi ku alheri suwaye matan da suka fi alheri muslimatin musulmai kamar yadda muka faɗa jiya waɗanda suke masu sallama lamarin zuwa ga Allah mu'minatin masu gaskanta lamarin Allah ina ba ta muna fahimta qanitatin waɗanda suke masu da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara aya ta 238 ala salawati was salati wa lillahi ku tsayi zuwa ga Allah kuna masu ɗa'a. to qanitatin waɗanda suke masu ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ta'ibatin masu tuba tuba daga laifin da suka kasance sun aikata idan har ku din ma kuna so ku kasance cikin mata na gari wanda dama matan na gari ne to Allah yana ƙara jikaito musu mata na gari su ne masu tuba zuwa ga Allah to dan haka ku ma ku tuba zuwa ga Allah hafsa da aji ina fatan muna fahimta shi yasa ce ta ibadin wadanda suke masu tuba ajidatin masu tuba masu ibada ai al-kathiratul ibada masu yawaita ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sa'ihatin waɗanda suke masu yawaita yin azumi sai ibadin yan mata wa abkara da kuma yan wato zaura da yan mata anan Allah subhanahu wa ya ce idan manzon Allah ya ga dama zai tuntu su waɗannan mata shi sun ya waɗansu malamai suka ce li anna kunna ku dinna law kuntunna khayran minhunna ma qatalakunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kun kasance kun fi waɗannan matan alheri wanda Allah ya ambace su dinnan to da manzon Allah bai fice ku ba wannan zance ne ga waɗanda suke cewa manzon Allah ya saki mata ko wanda jiya mun faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saki ku ba to anan akwai maganar sudi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan alƙawari ne Allah ya mai wa'du min Allah li nabiyyi Allah ya ma manzon Allah alƙawari ne cewa law qadlaqahunna inda manzon Allah zai fike su yuzawwijuhu nisa'an khayran minhunna fi dunya Allah zai musanya mai da waɗansu mata waɗanda suka fi su alheri a nan duniya amma in ji imamu tsuntsubi yake cewa a'a shi ya tafi akan qawli man qala zancen wanda suke cewa inna tafdila wannan musanya wanda Allah ya ce zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai lallai law qallaqahunna inda manzon Allah ya gaji waɗannan matan nashi guda ta to yuzawwijuhu fil akhirati khayran minhunna Allah zai aura mai waɗansu matan a lahira waɗanda suka fi wannan alheri ba a nan duniya inda a nan gidan duniya babu waɗanda suka fi su ma ta alheri ina haka mana fahimta domin su masu alheri ne shi sanya Allah ya zaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan matan domin kada wani baka gurbi wani lalataccen dan shi'a ya duro ya ce zai dara akan matan manzon Allah ina ba ta mana fahimta wannan to shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an yubdilahu azwajan khayran minhunna anan waɗansu malamai suka ce Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan ne tahwifan lahunna dan ya tsoratar da su matan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam amma ba wai dan kasancewa wai ba sa san su tuba zuwa ga Allah to anan wajen sai Allah subhanahu ta'ala da ya ambaci muslimatin da yake ko mu'minatin na nawa qantatin nawa تائبات نوع عابدات سائحات سيبات تيشي وأبكار أبو بابو تنبا في ما لمي كمال ابن خالويه دشيد الحريري دشيد الثعلبي النسابوري haka nan ka duba littafin alkashaf wato al-tsaidi da shi da al-qudwaini duka sun tafi akan cewa wannan samaniya da Allah ce muslimatin mu'minatin na takwas sun ce ne wa abu abukara to wannan wawu ita ce wawu ta takwas suka ce hujja shi Allah ya faɗi waɗannan irin shi da dama cikin alƙur'ani mai girma kamar ka duba uh, inda Allah subhanahu wata'ala yake magana a cikin suratul kahfi yace sai quluna salatatu rabi'uhum kalbuhum ko ayat 22 wa yaquluna khamsatun kadithuhum ويقول سبعة وثامنهم كلب كلب وثامنهم تلك تلك وانا تلك واو الثمانية إلى كتابة بعيدة هكذا إذا أنت قال جملة القرآن من جرمة تنكف حجة آية تكي في سورة الزمر عند الله سبحانه وتعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت بها كبودي واو suka ce ita ma wahu samaniya ce saboda ƙofofin aljanna guda takwas ne ina fata muna fahimta ba, malamai sun kafa hujja da dama akan cewa wannan ana kiranta wawu samaniya kamar yadda ibnu khalawai ya tafi sai kuma aka samu su alhabiri suka biyo bayan shi to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa abukara da yan mata bayan an ambaci zaurawa a cikin matan da za a iya bai wa Allah sallallahu alaihi wasallam idan har ya saki waɗancan matan nashi duk da bai su ba to me ya sanya anan aka ambaci zaurawa kafin yan mata kalman at-tayyibu malamin suka ce ita ce raji'atun ila zawjiha in aqama ma'aha matar da take komawa wajen mijinta idan yana so zai aure zai zauna tare da ita ai ka san idan mutum ya saki mata yankan dawo ya ce zai koma cikin haka ne to shi sanya ake kiranta ba bazawa mai komawa wajen mijinta na farko shi ya sanya mutum ya yi hatta sai ka gama mace akan titi ka ganta gaba ɗaya ta zama wani beautiful kawai ka je ka aura kana aura watakila dama tana neman wanda zai dan aure ta wucin gaji tana muna alhamdulillah ya kasa mota ba zuwa alhamdulillah masha Allah shikenan kwana biyu ba kai wasa ba koyi sai ta bude maka wuta sai ta fake ta kana ji kana ka so da a so kake ka koma wajen mijinta da babu waɗansu malamai suka ce a'a ai me yasan ya ake kiran kiranta bagawara ai in ha zautuha idan mijinta ya raba da ita shine ma'anar sunan bazawara waɗansu suka ce a me yasa ne ake kiran kiranta at-sayyibu bazawara suka ce sabitun ila baiti abawaiha saboda tana zaune a gidan babanta duk matar da take zaune a gidan babanta gashi ta kai aure kuma bayan an sake ta to ita bazawara da take zama a cikin gidan babanta wannan shi ne ake nufin da zawa, kuma malamai kamar ibnu al-arabi suka ce hada asah wannan shi inganci saboda yawanci ita bazawara tana zama ne a gidan babanta babu wanda yake aurenta yanzu haka idan ka je kasar misira yawanci idan mata mijin da ya mutu to babu ya aure ai a nan Najeriya ne muke kwasan zaurawa duk da shari'a ta baka dama amma su a can in je har mutum da aka ci gaba zawara wanda su tafi yana da wahala amma idan mutum ya mutu kafin ka ga wanda ya aure zawara shi ya sanya gani da kai su juro Najeriya je su bashi wani wani ba wai dan suna so ba ne. sai kana muna ina aure balariya alhamdulillah eh alhamdulillah amma ita ta san dan babu wanda zai aure ta can ina fata mana fahimta to anan me yasan ya ga Allah ya ambaci matan da Allah yake yake bayani akan zai iya zaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya rabu da matan shi da wannan dalili Muhammad eh, Muhammad al-Amin bi a cikin abwaabul bayan fi ibahil Qur'ani bil Qur'an yake cewa bayan wannan aya tana bayani akan annal khairiyya alheri na matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani zai bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al imani wal salah masu imani da da nagarta to waɗannan matan su ne duk mutum da yake neman mata ta gari kai ma ka nemi mata da take da irin waɗannan sifofi kar mutum ka ce za ka nemi mata wacce take na ɗaya ba musulma ba shari'a ta baka dama ka aura wanda ba musulman ba amma dai ka sani matar da ta fi inganci ita ce musulma mumina mai da'a ga Allah subhanahu wata'ala mai bauta mai azumi mun fahimta wannan ita ce matar da ta amma kun san a yau mutane ko suna neman mace kawai wanda shi zai haska wanda zai sumar da abokanan shi shi abin da ke nema kenan an nuna musu na bakar su duk saboda matan da suka aura duk gaba na zan su abin da yan dubu-dubu-dubu. to ni na auro ta daban yawanci abin da mutane suke nema kenan amma mutumin da yake neman lahira yana neman mata ta gari hadisi sun sai muslim dubu ɗaya da dubu da sittin da bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addunya mata wa kai mata ya almanar saliha mata ta kwarai ita ake bukata shi sanya hadisi cikin sai bukari dubu biyar da hakan hadisi ya tabbata sun sai dubu ɗaya da dubu da sittin da shida manzon Allah yake cewa tun kafin mamadu da alba'in ana auren mata da abubuwa guda hudu ne limaliha dan tana da kuɗi wani jamaliha saboda kyawun ta yawanci in najeriya sun suka biya wajen kyau wani hasabiha saboda danginta wani diniya saboda addininta sai manzon Allah ya fadu fadu bi zati din karibaci ma'abociyar addini ta ribar ya daga hannun da zai ja ƙasa saboda addini amma idan ka je ka nemo botsarariya wallahi za ka ga botsarewa a gidanka domin manzo Allah ya tun kahu ana aure dan kai a shari'a babu ne ka ce ka aura dan kudin da wani alaji ya mutu ya bar matar sai ka ba ka aura ina ba ta muna fahimta duka wannan babu laifi amma abin da shari'a take so ka zaɓi ne addini to a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai fara gabatar da matar da take bazaura akan budurwa malamai suka ce to meye dalili in ji muhammadu aminu shinkifi a cikin azuwa ulbaya sai ke cewa ya ce dalilin da ya sanya aka gabatar da bazawara a kan budurwa a nan wajen fi ma'arabin tafiri an buduro an buduro da shi ne saboda zaki da ake bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta amma ma yashkur ba wai ana so mutum ya ji cewa wai an gabatar da ita ba zaura a kan budurwa mai a'a an kawo shi ne saboda zaki da ke bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ina fata mana fahimta dalili kuwa anan yace hadisi da ke cikin sahih bukhari hadisi na dubu biyar da saba'in da tara haka hadisin ya tabbata cikin sahih muslim ɗari bakwai da goma sha biyar jabir bin abdullahi ya yi aure da ya yi aure sai ya zo sai ya faɗa ma manzon Allah sai manzon Allah ce tazawwajta kai aure sai ce yi wa ka aura sai ce ba zawa sai manzo Allah ce fa halla fikran ina ma a ce budurwa ka aura tula'ibuha wa tula'ibu kai wasa da ita kai ma kai wasa da ita malamai suka ce ita budurwa ta fi daɗin sha'ani wajen wato jijjiga ka ka ruga da gudu ka bi ka da gudu amma ka aure ba zuwa ka ba ta riga ta shiga ba cewa ne kada ka auri bazawara ba kar ka je ka kai ni gaba amma idan mutum ya ga cewa bazawara ta fa mai domin kowa ya kan duba abin da ya fi dacewa da shi wani bazawara ta fa mai baya kan yarinya karkanuwa ta zo ta dinga mai hauka tana mai shirme dan karkanuwar yarinya akwai shirme magana ma za ka caba maka ita ba ta san ma ta caba maka ba sai ta ga ranka ya baci ya zaga ka ta rai to ya ba zan fata da ita bayan kin ga mun kaza ai ai ni na ma manta sai da ke to kai hakuri ko kuma in daga dama in ma maganin ma baka ƙara iyawa ba sai ka ce Allah ya hutu zuciyarka <laughs> to idan dama kai kofanan lemi sai ka ga kan ƙara zuwa nan da wannan dalilin malamai suka ce ai ita ba ita budurwa ta ku bazawa kuma an fi so mutum bai auri mata ka auri mumina suratul baqara aya ta 221 wal amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau an amma san mumina ko da ita kafira ta ka sha'awa kar ka je zuwa ga ita wannan kafira ta je zuwa ga mumina ya fi maka alheri Ke sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa asabakum in sadaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abka sai aka fara gabatar da zaurawa kafin yan mata to anan in ji ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir mujalladi 11 yake cewa anan abin da ya sanya aka fara cewa zaurawa saboda yawanci matan manzon Allah zaurawa sai ƙara cewa wala allahu yana kuma iya yiwuwa cewa an ambaci ba zawara rani a nan ba don komai ba sai don kasancewa isharatu ila anna almalama almuwajjahu biha ila hafsa zargin yana tafiya zuwa ga kan hafsa domin ba zawara ce ɗan manzon Allah shi fara auren ta ya aure ta matsayin ba zawara ko to kaga zargin yana tafiya zuwa wajen hafsa shi sanya Allah ke sanyi babin ma'ana ke da kika fara yin sai aka ce wa abu kara sannan yan mata Aisha domin abu zuwa ya aure ta mun fahimci yadda abin yake shi sanya Allah subhanahu wa ta'ala ce sai yi bazu min abaka Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana to sai kuma wani faifai da Allah subhanahu wa ta'ala yake kara kiran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kira ne da ya haɗe dukkan al'ummar duniya sai Allah ce يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها Ubangiji ta ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda kuka yi imani ku an fusakun ku kare kawunan ku a ahlikum da iyalan ku nara da wutar jahannama Allah ce wa kudu hannan wal hijara makamashin ita wannan wuta mutane ne wal hijara da duwa alaiha mala'ikatun ita wannan wutan akwai mala'iku akan da ghilabun masu kaushi شداد ما تتنني لا يعصون الله ما أمرهم سوباتا خاطا وألا أكن أبن لباس المرني ويفعلون ما يؤمرون كما سنا عليك تأبند الله سبحانه وتعالى باس المرني يا أيها الذين كفروا يا قوة لكم كابرتا لا تعتذروا اليوم يوم ذاك بعد الكتاب إنما تجزون الله يشهد كوي abin da za a sakanta muku da shi ma kuntum ta'malun abin da kuka kasance kuna aikata Allah ya tsare ubangiji ta'ala ne yake ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum Allah ya kira masu imani malamai suka ce wannan aya muwajjahun an fuskantar da ita ne ila tifabil mu'minin zuwa ga kira zuwa ga mu'minai saboda wannan shine kira na biyu a cikin sura dalili shine aya ta farko da aka fara ya ayyuhan nabiyyu ko lima tuharrimu wannan aya an kawo ta بعد اكتفاء almakasun an gama magana akan abin da ake so a faɗa muku to shi ya sanya kuma yanzu aka jiyo da kwakwalan mutane su fahimci cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ko an kuka kun ku kare kawunan ku ahlikum da iyalan ku narin da wutar jahannama ina fata muna fahimta menene dalili da ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum ji? wani daga cikin malaman tafsiri yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce ku anfusakum ne ba wai dan komai ba sai dan wannan aya kana ta kasance wa'abun wa'azi ne ake yi zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta domin me su kare kawunan su daga wutar jahannama amma duk da haka aya ce wanda take ta hada لتنزيه المؤمنين عن الغفلة كفأكد مؤمنين أكن ربنا بسيئي أكن رشم يلي على الله سبحانه وتعالى شيء سنع الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم كاري كونكم Allah ya ce ku kare kawunanku malamai suka ce ala sabilin ko ala sabilin an alkalmar ne mutum ya kare kanshi daga wutar jahannama mana ya yi amfani da abin da zai kare shi daga wutar jahannama abin da ake nufi ku anfusakum Allah ce ku kawo ku kare kawunan malaman tafsiri sun yi maganganu akan akan wannan aya menene ma'anar ku anfusakum idan ka duba a ɗaya daga cikin malaman tafsiri Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya bujiro da magana shi wanda tana cikin ma'anar Qur'an na al-Farra mujalladi na 367 yace adibuhum wa allimuhum ku ladabtar da 'ya'yanku ku mutu tarbiyya sannan 'ya'yanku ku dinga karantar da su shine ma'anar ku an fuka ku kare kawun a hadisin da iyalanku idan har mutum zai yi aikin da zai tafi aljanna ya bar matan shi da ƴaƴansa ai yi asara to shi ya sanya Allah ce kowa ya kare kanshi da kuma iyalan shi duk da akwai hadisi hadisi cikin littafin at na na na na na na Bukhari amma hadisin da'ifun domin albani ya za'afa shi a cikin as-silsilatu su wal mawdu'a mujallad na biyu shafi na 349 da shafi na 449 yake hadisi ne da'if wanda manzon Allah ce ma na hada walidun waladan an yuhsina an yuhsina adabahu babu wani kyauta da uba zai wa ɗan shi da ya wuce kyautata mai sunan shi ko ya kyautata mai tarbiyyarsa hadisin yana da mana mai inganci babu wani abu da uba zai wa ɗan da ya wuce zai tarbiyya wannan kaga ka kare shi daga ina daga wutar jahannama waɗansu malaman tafsiri kamar mujahid bin jabal al-makki idan ka duba tafsirin sa shafi na 665 haka nan imam a asyubi a cikin addurul mansur mujallabi na takwas shafi na 225 yake cewa ittaqullaha ma'anan ku an fusa kun kenan ku ji tsoron Allah wa ku an wa ku ahlikum nar ko kuma ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah shine ma'anar ku anfusakum din nan da iyalan ku kuma sai yake cewa ai wa ku ahlikum nar ko kuma ittaqullaha ku tsare dokokin Allah sannan wa wa wa A ahdikum bi taqwallah sannan ku ba da umarni ga iyalan ku kuma su dinga tsaro dokokin Allah shi abin da yake faɗa kenan a ma'anan fassarar ku anfusakum wa ahlikum nar duk da waɗansu kuma da suka ce a'a ku anfusakum wa ahlikum nar abin da ake nufi shine ku an anfusakum ku kare kawunan ku bil af'al da ayyuka da za ku dinga yi wannan shi ne magana ta mujahid bin jabr bin da abdullahi bin abba wanda suka same ta daga ali bin abi talib ma'ana ku kare kawunan ku bil af'ali da ayyuka sannan kuma wa ahlikum iyalanku kuma ku kare ku da dukkan wani abu da kuka sani za ku iya yi na kuma da malamin fili suka ce a'a ya ayyuhan ladina amanu ku anfusakum ya ku waɗanda kuka yi imani ku kare kawunan ku wa ahlikum da iyalanku ma'anansa shine ai ku anfusakum wa ahlikum ku kare kawunanku da iyalanku bi du'a lahum wa dhikri lahum da musu addu'a da kuma ambatan Allah ina ba ta muna fahimta waɗansu suka ce a ku anfusakum ku kare kawunanku bi da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ahlukum iyalanku kuma ku kare su da dukkan wani abu da kuka sani za ku iya kare shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya ce mu kare ta ma'ana aya tana magana al-wiqayatu bi amri al-insan tana ba da umarni mutum ya kare kanshi wa ahlahu da iyalansa daga wutar jahannama ya dinga yin aiki na biyayya sannan ya ja hannun iyalan shi kada ya zama yana yin aiki shi kadai hadisi ya tabbata hadisin adi na hafi wanda hadisin yana cikin sayyid bukhari hadisin ya zo a cikin ah, sahih bukhari a gurare dubu uku da dari biyar da tukalin da biyar haka hadisin ya kara tabbata dubu shida da dari biyar da talatin da tara haka hadisin ya kara tabbata dubu ɗaya da dari hudu da sha uku dubu ɗaya da dari hudu da goma sha bakwai hadisin ya kara tabbata dubu uku da dari biyar da goma sha biyu hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi da dubu ɗaya da goma sha shida haka hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi dubu biyu da dari hudu da goma sha biyar sunan na nasa'i dubu biyu da dari biyar da hamsin da hamsin da uku hadisin ya tabbata cikin sunan na darmi dubu ɗaya da ɗari tara dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da takwas hadisin ya karanta da dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da takwas cikin sunan da darmi hadisin ya tabbata cikin musulun imam ahmad muhammad dubu ta sha takwas da ɗari biyu arba'in da takwas sha takwas da ɗari biyu hamsin da biyu hamsin da uku hamsin da uku sha takwas da ɗari biyu da saba'in da ɗaya saba'in da biyu sha tara da ɗari uku da saba'in da ɗaya saba'in da bakwai tamanin da bakwai tamanin da takwas. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara ku tsare kanku daga wutar jahannama walau bi shakki tamra ko da ko da da tsagun dabino saboda wutar jahannama musiba ce Abdullahi bin Abbas yake cewa wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya ce alaiha mala'ikatu akan ta akwai mala'iku ko ghilazun masu kaushi ai ghilazul qulubi masu zukata wanda yake mai kaushi la yarhamuna idza tuhim wallahi ba sa jin tausayi mu da Allah ma da ji tausayi waɗannan mala'ikun da suke kan wutar jahannama da aka sanya ta malamai suka ce kulikat ko kuliku su an halicci waɗannan mala'ikun ne mina da kafa da shi. su shi ne ma halittar waɗannan mutanen da ake magana a kansu mala'iku ne waɗanda gilaful qulubi zukatan kaushi ne da ita waɗansu malamai suka ce gilafun masu kaushi ne saboda su an hadice su ne saboda su dinga damkan mutumin da ya saba wa Allah su shi zuwa wutar jahannama waɗansu malamai suka ce a'a alaiha mala'ikatun gilafun akan wutar jahannama akwai mala'iku masu kaushi mala'ikun nan masu kaushi shine jikinsu yana da kauri bikamul jikin jikinsu kato ne ba na wasa ba shi ya sanya abdullahi bin abbas yake cewa wallahi wadannan mala'ikun ma baina masirati ma baina masirati shahmi udni wahid minhu tsakanin tafiyar namun da yake kunnan ɗaya daga cikinsu zuwa ƙarshen wuyan shi masiratu arba'ina tana ya kai tsawon tafiyar shekara arba'in saboda duk wanda ya shigo cikin jahannama sai an girmama jikinsa ya zama tacce yadda mala'iku za su tacce shi da kyau sai yake cewa wa kuwatu ahadin karfin ɗaya daga cikin waɗannan mala'ikun karfin su ya kai da idan suka yi duka da guduma idan suka daki mutum sai ya doki sauran yan wutar jahannama mutum dubu saba'in idan ya doke su saboda karfin dukan har sai sun tafi kasan bakwai na wutar jahannama ya zai mutum ba zai kare kanshi daga irin wannan musiba da wutar ba hadisi ya tabbata cikin da imam ahmad bin hanbal dubu hudu da ɗari takwas manzon Allah yake cewa amma hadisin ahmad shakir wannan kuma da suna hassanahu أحمد شاكر بدو نسمع لبسنا ضعف حديث يدخل أحد النار في النار يوم تزارش بشموت جهنم من ذا الذي حتى ما بين شحمة أذن أحدهم فكان من نام كنا لين تزوى كرشان ويشي يا بيت في شكرا يبوت البوت akwai wata ruwaya cikin musulun imam ahmad bin goma sha bakwai da ɗari bakwai da goma sha biyu manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bin nari hayyatu a cikin wutar jahannama akwai waɗansu macizai ka amsari albuk kamar yadda raƙuri yake macizai ne amma girman su ya kai kamar yadda raƙuri idan wannan macijin ya sari mutum sai mutum ya yi shekara arba'in yana jin zafin wannan dafa dafa wannan macicin sai mutum ya zai shiga cikin wannan wutar mutum ya ji tsoron wutar jahannama akwai hadisi cikin musnad na abu hatim amma hadisin mursalun garibun hadisi ne mursal garib wannan wani mutum ne yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji manzon Allah ya karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunanku da ku da iyalanku daga wutar jahannama yana jin wannan aya sai ya ji an ce alaiha mala'ikatu bilalu shidadu sai ya ce ya rasulullah yanzu a wutar jahannama yanzu akwai duwatsu sai manzon Allah ce inna inna sakarata lallai dutse guda ɗaya daga cikin duwatsu na wutar jahannama a'azama min shikhar a'azama min shikhar a'azama min jabal duniya kulliha dutse guda ɗaya ya fi dukkan duwatsun duniya gaba ɗaya su dutse guda ɗaya to suna nan a tare a wutar jahannama mutumin nan yana jin wannan aya kai fasta kafa ba shi yana alayhi ya faɗi suma yana suma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki hannu na daraja sai ya ɗaura a kan kirjinsa manzo Allah ta san yana ɗaurawa sai mutumin nan ya tashi Allah mutumin nan yana tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abushir kai bishara an tafi janna kana gidan aljanna saboda ya fi tsoron ta jahannama sai sahabbai da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah amin bainina mu ma wannan yana cikin mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya zalika liman khafa maqami wa a cikin Ibrahim ayat 14 wutar ya siffanta wutar jahannama da sunaye da zarfatin alqur'ani mai girma Allah ya kira da bi'sal maswa ya kira da bi'sal mihad ya da da matattara sir da mashimfiɗa tun da makoma Allah ya kare mu daga azabar wutar jahannam inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bi'sal maswa fa kuma cikin suratul al-imran aya ta 151 faɗa mana 151 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا لله ما لم ينزل به سلطانا وأكواهم النار وبئس المصير كنجي فلبئس المثوى to تو سنن cikin a cikin suratul suratul baqara aya ta shida ba ka wannan ba ko sannan aya ta 206 Allah subhanahu wataala ce wa idza qila lahum taqillaha aha wa idza qila lahum taqillaha aqadathum al-izzatu bil mhm. a cikin suratul sad shi ma akwai irin wannan aya 55 zuwa aya 56 sai وإن للطاغين وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد سيدنا أخر شيني فبئس المصير شيخ مسورة الحديدي آية تا قوم شاكرة أين بقى مقوم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا تقواكم النار هي مولاكم وبئس المصير جيت القرآن بكلمة بيكلمة ألا يا سكن توفي جهنم بكلمة من المصيبة فبئس المصوى كيف لما تتكرع مفهومة tun da rashin faɗa a ce an shimfiɗa ka a wutar jahannama mutum ba zai kare kanshi ba da aikin alheri waɗansu malamai suka ce ku an fusakun ku kare kawunan ku bin tisalin awamir wajtinabin nawahi ku dinga aikata duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aikata ku nisanci saban Allah ku kare kawunan ku yaran ku hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari hadith abdullahi bin umar dubu biyu da dari hudu da tara sayyid dubu ɗaya da dari takwas da ashirin da tara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa Allah ya bashi kiwo kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi amma sai ka ga yau mutum an wayi gari ya bar ƴaƴansa sakaka wai saboda lalacewa a yau mutum sai ɗauki ya kai su sai su ya su wai karatu kowa ya san da tarbiyya ta lalace mutum yana ci yana kallo ya bar ƴaƴansa su tafi wutar jahannama yaran nan idan sun tafi turai karatu kaɗan ne suke zama su karatu haka ne yawanci shagoliya a kulob suke wuni a kulob suke kwana yau mutum baya kare iyalan shi daga masifa a wayi gari yau a ce wai za a aurar da yarinya wai abin ta kai shi sai ki ga uba ya zo yana yanka cek ya yanka cek din sai ya ɗauki cek din wai ya ɗauka ya sanya a bakin surkar shi matar ɗan saboda lalacewa lalacewa ta kai lalacewa a yau wai sai ga mutum yana kwanciya da matar wani wata irin lalacewa ne Allah ce ya yi wallazi na amu ko an kusa kun kai wannan wutar hannun ta kuke jinta wallahi idan aka sanya mutum a cikin ta kai masu imani ma da za a fitar da su daga ƙarshe sai sun yi baƙin kiran baki irin kafin aji a wanke su daga cikin ruwa wanda yake na rayuwa hadisin yana cikin sahih bukhari 22 shida hadisin ya kara tabbata 7437 hadisin ya kara tabbata a cikin a cikin sahih muslim hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibn maja dubu biyu da dari biyar da hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi da hadisin ya tabbata cikin sunan nasa'i hadisi na dubu da hadisi na 1140 hadisin ya kara tabbata dubu biyar da 2010 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal bakwai hadisin ya tabbata dubu bakwai bakwai da da sha bakwai hadisin ya tabbata hadisi na dubu sha sha ɗaya da shida dubu sha ɗaya da saba'in da bakwai sha ɗaya da tamanin da ɗaya dubu sha ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da bakwai sha ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu dubu goma sha ɗaya da da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da ɗari biyar da talatin da hudu dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da shida dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da hamsin da takwas dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da hamsin da biyar da ɗari takwas da hamsin da bakwai da ɗari takwas da casa'in da takwas. Zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yukhrajuna minha qad suwaddu haka za a fitar da ƴan wuta daga cikin wuta sun baki kiran mutum ya yake shiga cikin irin wannan wuta zai kare kanshi da iyalansa daga wutar jahannama ba hadisi cikin al-mustadrak da imam al-hakim wanda hadisin albani an kanta shi cikin sayyid jami hadisi dubu uku da sittin da uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatatu da yadkhuluna al-janna mutum uku ba za su shiga cikin aljanna ba al-aqul li walidayhi wanda ke saba wa iyayensa wadda yus da mara kishi yau mutane ne wanda suke da kishin iyalansu haka ne babu abin da ya dame shi yana zaune a nan matar shi za ta tafi kasuwa yana zaune matar shi zai ce ta tafi umara ita kadai yana zaune zai ce ki tafi dubai ki je ki huta yana zaune zai ce ki tafi america ki je ki huta da wa za ka huta a can bai sani ba me ya sanya ba zai sanya mata muharrin ne da shari'a ta ce ba ko da ta ya haɗa ta amma ta kaɗai za ta tafi mutum na wani matar shi za ta yi tafiya ta je ta yi wata shida ba ta dawo inda yake ba ita katako ce ba ka tunanin me zai faru wutar jahannama mutane ba su ganta ba Allah ce wa in minkum illa wa yuha الحسن البصري كذبة مختصر نتفسير لابن كثير مجلد اللي في شاكل الذي الحسن البصري يجي سوى وين ممكن يسام تنوش تيجي شيء مي shin ka san Allah ya ce wa in minkum illa wa yuha ka san cewa zaka wuce jahannama sai ke cewa na sani sai ce ka san cewa sai ka an dumbula ka ta wutar jahannama wutar jahannama ta dan kwashi jikinka kafin a kyale ka tafi janna. sai ce haka ne sai ce eh sai ce fatima bahi to dan ne nake yin dariya ai sai mu je da dariya ma tunda Allah ya ce sai mun da wutar jahannama wallahi sai mu je da dariya tun daga ranar wannan mutum bai kara dariya ba hatta da abillahi har ya mutu ya koma Allah saboda bala'i tsoron ta jahannama akwai mutanen da su matan su ne ma suke kokarin su taimake su domin kada su dinga aikin lalata ka duba cikin alƙasasun hikayat na hani na na na na wato ɗaya daga cikin magabata hani alhaji ko kuma alƙasasun hikayat na ɗaya daga cikin magabata ana kai shi duktur mustafa murad duka malaman kistoshi sun faɗi wannan kista wani bawan allah ne yana tare da matashi shi kai matar shi kai tsalle tana yi tsalle suka faɗi irin faɗuwa irin aljihun nan kawai sai ya dauke ta da gudu ya kai ta wajen wani malami matar kawai sai ta fara nuna cewa yana karatun alƙur'ani tana nuna cewa sai aljani ya fara magana a cikin wannan mata sai malami ya ce aljani ka fita a cikin wannan mata sai ya ce illa bi sharrin wahidin sai da sharri guda ɗaya sai ce ma huwa hadha shar ne wannan sharri sai ce an akhruja jami'a zan fita daga cikin ita wannan matan wa adkhula fi ya fi shiga cikin mijin sai mijin yana da nafi an je ko mata a to an ce aljani bai koma cikin ka ya ga irin yadda matan take bin dabi sai shi malamin ya ce me yasan ya kake so ka koma cikin matan jikin shi wannan mijin sai ya ce li annahu la yusalli saboda ba ya sallah sai ce to daga yau ni malakin ina da ka kai hakuri kar ka shiga cikin shi ka zauna a kofar gidansu idan baya sallah sai ka shige shi sa shikenan washe gari aka kwana biyu kawai sai malakin ya ya haɗu da mata ya ce mata ke kuma yaya sai take cewa yana sallah kuwa in ji bakin ka sai ta ce huwa alladhi yaftahu abwaab al-masajid shi yake buɗe kofar masallaci kullum sai malami ke ce mata kai amma dai wannan mutum ya ke da ki wannan wannan mutumin sai ta ce ni nake rike shi domin aljannin da na ce maka ina da shi na duka mutum na ƙarya ne domin ya rike ni sallah mata ta ce ki mutum ya rika sallah saboda ba ya sallah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Allah ce wa quduha an-nasu wal hijara malamin suka ce makamashin wutar jahannama shine annasu da wal hijara ita wutar jahannama ana tsumbala mutane a cikin ta tana ƙara ci waɗansu malamin suka ce al-hijara kamar yadda Abdullahi bin Abbas da shi da Mujahid bin Jabir al da da da Abu Bakr da Asuddi suka ce Jibril jaratul Kibiri, waɗansu sun ne waɗanda su masu cin wuta ne haka Allah zai halice su a dinga tsumbula su da jama'a. mala'iku alaiha mala'ikatu ai Allah ya faɗa mana a cikin suratul a cikin suratul mudaffir aya ta 31 yace alaiha tis'ata ashar mala'ikun da suke kanta mala'ikun ne guda goma sha tara wai Abu Jahal da yaji an ce mala'ikun goma sha tara sai fashi da dariya ce nahnu qadirun ala ala qatlihi ai za mu iya kashe waɗannan ka zo su irin mayaka ɗin goma sha tara mala'ika guda ɗaya fi girman duniya da abin da ke cikin gidan duniya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce mana a wutar jahannama kamar yadda ya faɗa yake cewa a cikin suratul zukhruf aya ta 77 wa nadaw ya maliku yaqdi alaina wa, wane ne yake gado wutar jahannama maliku hadisi ya ƙara tabbata shi da din nan ba muna ne karshen muni ya kare a wajen malikin nan hadisi cikin sai bukari dubu bakwai da arba'in da bakwai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne ke cewa lokacin da idan aka yi sallah sai wannan allah ya tambaye sahabbai wane ne ya yi babarki in fassara sai sahabbai wata rana suka yi shiru sai manzon allah shi kuma ya ce na yi babarki cikin mafarkin da na yi waɗansu masu zuwa daga wajen Allah sun zo wajena har kai da muka tafi suka ce muka tafi muka tafi aka ga wannan aka ga wannan har a ƙarshe suka ga wani mutum karihun mar'a mai mummunan kallo in ka kalle shi ba za ka so ka ƙara kallon shi ba sai a ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fassara mai wane ne wannan shine aka ce ma maliku khazinu jahannam shine maliku mai gafin ta jahannama munin sa ya kai munin da ka asirahi an ta zaƙi ba ka taɓa kallo kai a rayuwarka mutum mummuna irin wannan ba ko wani abu ya muni amma Allah ya halicci maliku mai bala'i ne ga shi ne yana kan mutum jahannama saboda ne saboda masu saban Allah shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar idan baka kiyaye iyalanka ba ya za ka yi kai kadai ka tafi wutar jahannama akwai wani yaro ya zo zan sa'id na umar wani mahaifi ne kawo kara wani sa'id na umar sai ce ya amiral mu'minin inna waladi ya ukuni dana yana saba mu sai sa'id na umar ya ce ka kira shi ana kiran yaro sai sa'id na umar ya ce kai ne saka ki saba wa babanka sai ke cewa saboda bai bani hakki na ba sai baban ya ce me hakkinka in ji ku sa'id na umar me hakkinka sai ce hakki na shine idan sai ya da bakin shi a wata ruwaya sai ta mai sayyidina Umar yace me haƙƙin uba akan da sai sayyidina Umar yace haƙƙin uba akan da shine ya kyautata sunan shi sai ce to gashi nan dai sunan da ya sanya mun su'ara ne ba mun su'ara ba suna bane ne ba sai ce kuma mutum na biyu ya nema a yaro uwa ta gari sai ce gashi nan mahaifiya ta ba ya ce ba mutunciya ce aure ya aure sai yake cewa haka ne sai yace sannan kuma na uku shine mutum ya karantar da kanshi alqur'ani da jima sai ce to gashi nan bai karantar da ni ko harfi ne shi alqur'ani ba kai idan ba za ka sauke yadda da ɗan ka koyi da shi alqur'ani ba ga makarantu nan ga islamiyoyi nan ka je ka kai ɗanka ya samu tarbiyya ta karatun alqur'ani amma babu wanka an gaya maka alalan muni da ta dace alqur'ani abin za su ta ce wani zai faɗa maka lokacin da yake hakan alkur'ani mai girma ya fi shekara uku ko shekara biyar baya barcin awa biyu mai miliyan saboda yana son alkur'ani ya zauna a kai shi alkur'ani ya zauna a cikin zuciyar shi amma kai ba za ka iya ɗaukar ɗan ka kai shi wajen halaran alkuya na alkur'ani ba Allah subhanahu wataala ce ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wannan yana nuna cewa mutum da iyalansa da shi kansa yayi duk abin da zai yi domin ya kare su daga wutar jahannama kar ka kuskura ka zamo dalilin da zai sanya ba za ka yi abin da yaran ka za su kuma da wutar jahannama ba ka duba wani littafin alkamil na al-mubri shafi na 262 akwai wani ana kiran shi al-asmuli al-asmuli wata rana yace hajama alayya shahru ramadan wata ramadan ya kama ni na cikin garin makka sai yace sai na fita ina so in tafi garin ta'if in je in yi azumi na kan saboda sabon cikin garin makka ya ce ina cikin hanya kenan kawai sai na haɗu da wani balalan bauchi sai ce ila ai ina za ka ce ya ce ila haza hazar baladin mubarak li asuma fi shahr ramadan zuwa cikin wannan garin da ya albarka da ne ya azumi wata ramadan sai ce a ah, amma ta kafa har kai ba ka jin tsoron zafi sai ce min al-harb afir daga wutar jahannam da ke gujewa nake tsoro ke sun ya duk zafin da maka zan azumi na ta kaga waɗanda suke kare kaunansu da iyalansu daga jihar nama amma yau mutum babu goji shi ne cin nama mutane shi ne zagin mutane ga aikin allah ana so ya yi ba zai yi ba ga kaza ana so ya yi ba zai yi ba shi ne kullum kasafi wani ne ya zo ya samu ikirima ka duka cikin siyarwa alamu bala mutum da ya shafi da goma sha ya zo ya samu ikirima ɗaya daga cikin magabata sai ke ce mai qadafani fulan na ga wani ina cikin bacci abalakin bala'i wai a bacci ba a cikin bacci suka haɗu da wani wannan kan kuma sai mai kazar ya ce kai mutumin banza ne kai mazinaci a cikin bacci sai ce a bacci to wani irin hukunci kake so a mai sai ya ce to a mai hukunci mana tun da ya mun kazar ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hukuncin mai kazar ya mai bulala ba bulala kamanin sai ikirma ya ce ka je ka samu bulala idan ya fito ka samu shi ka dinga dukan inuwar har sai kai gudanar da kamarin tun da inuwa shi ka ganta a ina a barfi to sai ka je ka dukan inuwa amma ba shi ba amma yawan mutane sun waye gari idan ya yi mafarki a kan wani abu na, to zai tabbatar da abin haka yake ai na kawa mai lafiyo da wuka yana son zai kashe to daga ranar an hau gaba kenan wani ma zai wuce ta ofis ne zai je station da zai ce to wani ba zai na son zai kashe ne, a ina sai a ce kai a ina ne kashe za ka kashe ne, sai ce wallahi a mafarki na gani mutane sun lalace Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal wa ahlikum nara wa an-nar wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'tuna Allah ma wa yaf'aluna ma yu'marun su mala'ikun suna aikata abin da Allah ta'ala ya ba su waɗansu daga cikin malamai suka ce wa yaf'aluna na yu'marun ay la yukhalifuna ba ta saba wa Allah su mala'ikun Allah ba irin dan adam bane ba sa saba wa Allah wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da Allah ya ba su umarni wadansu malamai suka ce fi waqtihi a lokacin da Allah ya ce kaza shi suke la yu'akhirunahu wa la yuqaddimunahu ba sa jinkirtawa sannan kuma ba sa gabatarwa inda aka ce fi haka suke inda dan adam haka yake ɗan da ya mu dan janna amma mutane ina waɗansu daga cikin malamai kamar zilawa, waɗansu daga cikin shashin zilawa, suka ce su waɗannan mala'ikun jin daɗin su shine su umarnin Allah jin daɗin su kenan kamar yadda jin daɗin ɗan adam kuma ya ji shi a ina a gidan aljanna to su ma jin daɗin su shine kawai Allah ya ce su yi ta su su jin daɗin su kenan amma mu yau jin daɗin mu shine mu taɓa wa Allah الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ملائكة عليها ai muwakkaluna biha an daura waɗannan mala'ikun akan wutar jahannama yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim Wadannan suna cin shiriya daga wajen ubangiji wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabota sai Allah ce ya ayyuhal ladina kafaru ya ku waɗanda kuka kafirta la ta'tabiru yau yau ba ku da kudiri nan annahyu li tahqiqil ya'd an hana su cewa ba za su ba da uzuri a gaban Allah ba saboda sun kafa cewa Allah saboda su ma tabbatar da cewa ba za su shiga aljanna ba shi sa Allah ke la ta'tadiru yau malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya ce la ta'tadiru yau ba za ku ba da uzuri ba uzuri ya zo a cikin Qur'ani mai girma da dama idan ka duba cikin suratul an'am ayat 27 to za ka tuna mana la ta'tadiru ita bace walau tara wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin kuji ayatu Allah ce walau tara inda zaka ga in wuqifu ala an-nar lokacin da za a kai da mutu akan wuta fa qalu ya ba ya kai shan nuraddu ina ma an yadda mutan duniya ولا نكذب بآيات ربنا فزام قال قرية أيوم وجدهم الله ونكون من المؤمنين زام كفتش المؤمنين كذب قرية da a cikin duniya ne sun yaba ku kasance masu imani ba haka nan idan ka duba a cikin suratul al'an'am nan matan Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 23 thumma lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina ma kunna kulli thumma lam takun fitnatun illa an qalu wallahi wallahi da ba ku kasance musulmi ba ai uzuri suke faɗa ga Allah amma uzuri ne amfane su هذه أمعني الله سورة الأعراف لما آية الأسين ذكرت التي حتى إذا جاركوا في هذا قالوا أمحال في لهم ربنا ها ربنا ها هؤلاء أبدونا فآتهم عذاب ضعف من النار قال بكل ضعف ولكن لا هذا nan maza su gaba da kuma Allah ce yuzurin ne ba ba zai amfani ba ka gode yayin jini da fadin Allah subhanahu فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستعجلون waɗannan a wannan rana waɗanda suka yi zalunci ba zai taɓa amfani su wannan uzurin da za a rayu ba wala hum yusta'jabun ko ba za a yarda da abin da za su faɗa ba duk abin da suka faɗa ƙarya ce ya zama shirme wannan ya sake yin daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ghafir aya ta 52 nan ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud suna da kinuwa wa lahum su'ud suna da mummunan gida wanda shi ne mutum yayi kokari ya rike Allah shine masoyin sa kawai a wannan rayuwa ka rike manzon Allah shine majibancin ka a duniya da lahira sai ka zauna lafiya saboda hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce shine majibancin lamarin duniya da lahira hadisin abu huraira wanda yana cikin bukari hadisin dubu biyu da dari uku da casa'in da biyu da dari uku da da takwas dubu biyu da dari biyu ya tabbata dubu shida da dari biyar da talatin da dubu shida da dari bakwai da talatin da dubu shida da dari bakwai da arba'in da biyar hadisin ya tabbata dubu shida da dari bakwai da sittin da uku hadisin ya tabbata a cikin sayin muslim da dari shida da goma da da da biyar ya tabbata cikin a cikin sunan na tirmidhi ya sake tabbata cikin sunan na na na ibn na tirmidhi sai da saba'in da dubu biyu da tasa'in hadisin ya tabbata cikin sunan na nasa'i hadisi na dubu daya da dari tara da sittin da uku hadisin ya tabbata cikin sunan na ibn maja dubu biyu da dari hudu da goma sha biyar sunan na addarimi dubu biyu da dari shida da talatin da shida muslim imam ahmad bin hanbal dubu takwas dubu bakwai da dari takwas da sittin da daya dubu bakwai da dari takwas da sittin da tara dubu takwas takwas da dari biyu da talatin da shida dubu takwas da dari hudu da sha takwas dubu dubu takwas da dari bakwai da sittin da uku hadisin ya tabbata hadisi na dubu tara da dari tara da tamanin da uku hadisin ya tabbata dubu goma da dari takwas da goma sha shida manzo sallallahu alaihi wasallam ce ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah Allah madaukakin sarki ya sanya mu Allah da manzon التي لا تعتذر اليوم انما تجزون كوي بعد ما كنت ما كنتم تعملون ابو بكم كنتم تكون اي كذا الله سبحانه وتعالى يسنك يساك تامنا منا دعيت الهيري على هيرا الا دعوة تامنا عبد الله فلاجيبي الا يسنع ميزاني ابن الكسوري ابن جديد على يقاب تامنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته